Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. A jiya ne Laraba 27 ga watan 12,2022 mai girma ɗan takarar kujerar gwamnan jihar Kano ƙarƙashin tutar jam'iyyar NNPP Excellency Injiniya Abba Kabir Yusuf Abba gida-gida Ramadanan gwamna balaraban gwamna da mataimakinsa excellency comrade aminu abdulsalam gwarzo sun samu damar halartar gangamin taron kaddamar da takarar honorable aliyu sani madakin gini a matsayin wanda zai yi wa jam'iyyar npp takarar kujerar majalisar tarayya mai wakiltar karamar hukumar dala alhamdulillah to dama ali dan tsinke wannan bawan allah ba boyayye ba ne ba a siyasar mu ta kanan dabo da ma kasar mu ta najeriya duba da ko 'yan adawa sun san wannan bawan allah iya da amfani a majalisa su suke tashi su kare muradai na yankinsu da suke jagoranta amma magana ta gaskiya irin waɗannan irin su Ali Sani Badaki gaskiya ba mu da su a wannan majalisa ta tarayya tamu ta Najeriya duba da wannan dan kurman da aka aika wato alasan ya kudima babu wani kudura-kudura da yake kaiwa a wannan majalisa sai dai a zauna a yi kurum a yi shiru amma kuma idan a ɗaka ne sai ka je shi cece amma an zo gurin da za su tashi su yi magana su kare maradai na gurin da yake wakilta da kuma yankin ma arewa gabaki ɗaya to aka muke kira da al'ummar karamar hukumar dala mu fito kwanmu da kwarkwata mu zo mu zaɓi aliyu sani madaki a matsayin wanda zai yi wa jam'iyyar npp takarar kujerar majalisar tarayya mai wakiltar karamar hukumar dala duba da ko a baya ma ya yi an gari ya taimaki mutane sosai da sosai Allah Ubangiji ya shige masa gaba a cikin lamarinsa kuma wannan bawan Allah wallahi dan haƙidar kwankwasiya ne mu mai biyayya ga sanata rabi'u musa kwankwaso duba da wasu duk sun ba sanata rabi'u musa kwankwaso akan bukatu na kansu ba na al'umma ba amma shi ya zauna a jam'iyyar nnpp domin dai ya ci gaba da tafiya da sanata rabi musa kwankwaso duba da kyawawan halayen sanata kwankwaso da kyawawan manufofinsa allah ubangiji ya bashi wannan kujera sannan allah ka ba abba gida gida gwamnan jihar kano allah ka ba sanata rabi musa kwankwaso shugabancin kasar mu ta najeriya a 2023 haka muke kara kira da al'umma wanda bai karɓi katin sa ba ya hanzarta ofishin inec da ke karamar hukumar su ko kuma wani ofishi babba a wannan jihar kana ta mai albarka domin ya je ya garza ya karbi wannan kati domin ta haka ne zai zo ya yaƙi waɗannan azzaluman najeriya allah ba mu nasara ku yi mana subscribing domin ƙara mana ƙarfin gwiwa da kunnen tv channel tamu mawa dogon kwankwasiya tv mun gode